Ah, barka mu da saduwa a yau sha uku ga watan ramadan haka ne ko hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 shiri da kuma sha uku ga watan uku march kenan meladiya ta 2025 a cikin tafsirinmu na suratul ma'ida a can baya mun karanta a ah, aya ta biyu za mu dawo kanta 28 saboda mu haɗa bayani tafi daidai gaba ɗaya fadal bismillah malamin ke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن واتل عليهم واتل عليهم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوح بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بسم الله الرحمن الرحيم mun karanta wannan ayoyi kusan gaba ɗaya kaɗan ne babu amma mu jawo saboda mu haɗe bayanansu da na gabansu don ya zama cewa mun cika wannan istoshi ko mun cika wannan hukunce-hukunce a majalisi ɗaya insha Allah ta'ala الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الله سبحانه وتعالى يا كان محمد صلى الله عليه وسلم اتل عليهم ككرن تام يهوداوة لابارن 'ya'yan annabi adamu alaihi salatu wassalam domin abinda suke tunani na hasada da kiyayya da gaba a gaya musu asalin inda ya samu asali sannan kuma a gaya musu ba sabon bane duk abinda za su yi an riga su yin sa Allah subhanahu Ta'ala ke karanta musu watlu alaihim naba bani adama karanta musu labarin 'ya'yan annabi adam anan malamai suka tabbatar da cewa bani adama ibn adam ya ne nashi na sa ba wani maganar a jingina wasu ya zuwa ga wani ko kuma ce kamar yanzu mu yanzu majasan za a kalle ma ce muna bani adama ai mu duk yanzu anan nan bani adama ne mu bil adama ne kowa zai ce mana bil adama to ba yana nufin cewa wasu ya bane na bil adama da za a jingina su kawai a ce bil adama shikenan a wuce ba? a'a ya ne na cikin annabi adam saboda wani lokacin babu kowa bai kasa daga shi sai matarsa hawa'u sai yayansa shi ne abul bashar baban kowa da kowa ba wani mutum a bayan kaza balle a ɗauke wannan fassarar a jingina ta zuwa ga wani ba annabi adam ba kun gane da annabi adamu ne kai tsaye Allah ke magana da shi ba wai nisba majazisan kamar da ni za a ce bani adama kai ma a ce ma bani adama kai ma a ce ma bani adama a duk gaba ɗaya. kowa na karɓar bani adama amma a nan ya'ya ne na cikinsa Allah subhanahu ta ke magana a kansu kun gani Watulo, alaihim na ba bane adama bil haƙi. Allah ke karanta musu labari ɗaya adam da gaskiya ba kiran ƙarya ba ne. ƙarya bane ba shafa labari shuni ba ne. ba drama ce. a gaskiya ce za a karanta muna na ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wasalam qabila da kuma habila iz qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال الأقتلنك يعني ذو قبات الدوان أبنى كثنشي زواج الله سبحانه وتعالى فتقبل من أحدهما آخر قال ليلك تشنس ولم يتقبل من الآخر بآخر لي كث قبات الدوان ليلك تشنس سبورني saboda Allah subhanahu wataala ne ya bar umarnin su gabatar da sadaka to ɗaya daga cikin su ya gabatar da akuya mai kyau ɗaya kuma sai gabatar da dukiya suke ba ta da kyau a cikin dukiyarsa sai Allah subhanahu wataala ki karbar abin da bai da kyau saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbul illa at-tayyib Allah mai kyau ne mai tsarki ne baya karbar komai sai wanda aka saboda saboda shi kuma aka yi da tsarki to wannan ya ba da kyauta mara kyau daga zuciyarsa mara kyau ya dauka ba wannan kuma ya ba da min anfasil mal min ra'sil mal daga zuciyarsa mai tsada ya dauka ya bayar wadda yake ji da ita yake ta takama da ita yake ɗauka ya bayar shi ta Allah subhanahu wataala umurce mu da bada kyauta daga abin da muke so laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wa minin baytan ne ba ah, wa ba wannan ba wa anfiqu min tayyibati ma razaqnakum ku ce daga dadan abin da muka azurta ku shi ne sannan abdullahi umar yana fasar fadin Allah ta'ala laisa birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin albirra birra man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salih har zuwa inda Allah ta'ala ya magana ciyarwa to da dukiya abu ne wanda yake mai kyau a shari'a kuma Allah subhanahu wa yana kaunar mu ciyar dukiyoyinmu shi yasa Allah ta'ala ya mana cewa wani a daga cikinsu an karɓi sadakarsa wani daga cikinsu kuma ba karɓa ba saboda hasadar wannan abin da bakin cikin an karbi sadakar ɗayan ɗayansu, shi kuma ɗayan ba karɓa ba sadakar malamai suka ce in ma ya zama wahayi ne aka yi mu annabi adamu cewa an karɓi ta wannan wannan kuma ba a karɓa ba ko kuma ya zama cewa an turo mala'ika ya karɓi wannan wannan kuma an bar mai kayansa ko kuma wasu malamai suka ce ana turo wuta daga sama duk wanda ta ci shi ne wanda aka karɓa wanda kuma bata ci ba shi ne wanda ba a karɓa ba da haka fata kubbila min ahadihima an karbi na ɗaya daga cikin su walam yusa qabbal min al-akhar ɗayan ba a karba ba sai hasara ta motsa bala'in ya motsa gabar ta motsa me yasa ni ba a yi manawa ba ina wannan kuma an karba qala al-aqtulannaka sai ce wallahi na rantsi da Allah al-aqtulannaka sai rantsuwa uku ga lamun lil qasmi la ga tawkili sannan kuma ga nunu tashdid la'aqtulannaka wallahi sai na kashe ka rantsuwa uku ya kalma daya lamul sauki hamza ta tawkidi sannan kuma ga nune ya ce wallahi sai na kashe ka sannan ga lamun da ta zo ta lamun fi'l la'aqtulannaka zan kashe ka qala ya yataqabbalu Allahu min almuttaqina ko ya ce zan kashe ka ce masa inna ma yataqabbal wa ce kala wanda aka ce za a kashe shi yake magana ba mai kisan ba yanzu sai ce to haushin me ka ji inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin kadai Allah na karbar sadaka ne ga wajewa ma tsoron Allah kadai Allah na karbar kikkiawan aiki ne ga wanda suka yi tsoron kun gane da haka qala inna ma yataqabbalu Allahu to ba komai inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin kadai Allah na karba ne daga masu tsoron Allah to nan malamai suka ke ya itirafi da aikinsa na alkhairi kenan ba laifi idan mutum yana kan aikin alkhairi in aka tambaye shi wani abu sai faɗi aikin alkhairi da ke ba laifi kai mutum banza ne a ni ba mutum banza ni mutumin kirki ni ba mutumin banza ba ne ko an zo bayan kasa ka san mu almajirai ne ɗaliban ilimi ne ka san mu ba ma mu'amala da cin mutunci ka san mu masu kimai an zo magan dukiya ka san mu ba ma cin haram muna cin halal ne ka san ni dan dattijai ne kai ko ba san da inda ka fito ba an gane an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zage ka cikin azumi ini mu'min idan mutum ya zo yanzu ya zage ka shata maka ya zage ko yake maka me falyaqul inni mru'un sa'im kace mishi ni mutum ne azumi kaga nan ba laifi bane ka bayyana aikin ka na alkhairi saboda kubuta da kanka da abin da ake zargin ka ko kuma ana tuhumar ka da wani abu sai ni ba shi bane ni ka bani kun gane haka ni ba abin da kake zargi bane ni aka san abin da kake zargi to da haka shi yace sai yace musu qala inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqina ai karka jawo shi na kadai Allah na karba ne daga wanda suke tsoron Allah at-taqwa duk ke tsoron Allah shi ne na kusa da Allah wanda ba shi tsoron Allah ne ya sauke da Allah mun gane wannan to shi yasa ce masa qala inna ma yataqabbalu Allahu min muttaqin abu na biyu a shi shine jara'ar faɗin gaskiya a gaban kowace irin mujirimi ne ko fasiki ne ai ce masa la'aqtulan naka wallahi ina rantsi maka sai na kashe ka wannan ya saji tsoro ya saji tsoro ba sai da ya samu jara'a ƙarfin hali na faɗin gaskiya a wannan munasabar qala inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin ka sani ko da za ka kashe ni kadai Allah na karɓar aikin mutanen kirki ne kadai ma tsoron sa ni ba tsoron shi kashe ne muke me abin da ya dame ni ni dai Allah ya karɓi nawa kai da Allah bai karɓi naka ba wala mu taqabbal bil akhar to ba matsala ta bace inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin kadai Allah na karɓar aikin ma tsoron sa ne wata ƙila ba don Allah kai ba shi ta ka karɓa kun fahimta da aka yi zan Allah shi zai sa Allah ya karba shi yasa ya gaya mai karara inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqina sai ce masa la ba basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basatin yadiya ilayka In ni a akhafu Allah rabbar alamin gabobin ayoyin nan kowanne akwai darsa cikin su yake la ba basatta ilayya yadaka inda ka shimfiɗa hannunka domin ka kashe ni litaqtulani dan ka kashe ni ka mika hannunka domin ka kashe ni ni ma ana bi basu din yadayya ilaika li aqtulak ni ba zan mika nawa hannun in kashe ka in kai za ka kashe ni kai ni ba zan kashe ka to anan malamai suka ce darasin da zaka dauka nan shine la in basatta ilayya yadaka li taqtulani in har zaka mika hannunka ni ka kashe ni to nan ya mika wuya kenan kawai kashe shi ya miƙa wuya kenan ba wani ƙoƙari da ya yi wajen ya hana shi a kashe shi kawai ya zara idanu kawai a kashe shi kenan a'a malamai suka ce abuwa guda biyu za ka la'ana idan ba makawa ba makawa kashe ka za a yi ba kare wanda zai iya taimaka maka bayan da za ka yi to shi kenan suka hakura kashe ba kare wanda za ka yi an fi ƙarfinka to miƙa wuya a kashe kamar da ya miƙa wuya saboda ƙarinar ayoyin ba su nuna mana cewa ya yi wani ƙoƙari ko wani haɓasa ko wata himma da ya yi wajen tun kuɗi kisan da za a yi masa ba da ma miƙa wuya kamar da usman ibn affan radiyallahu alaihi wasallam miƙa wuya lokacin da aka zo kashe a gadin madina sabbai sun za su bashi gudunmawa ce kada kowa je wannan harakar ku kyale su su kashe ni ni kaɗai za su kashe ya fi sauƙi a kan su kashe al'ummar musulmi da yau ga su zan yau su yayi yau suna da yau da babu yadda zamu da su to kaga a wajen ayar ya nuna mana da bai yi wata kasa musu wajen hana kisa gare shi ba balma <clears throat> yana aiki rabi da cewa ma ana bi ba su ɗin yadda ya ilaika a aktulam ni ba zai wani abu da kashe kama inni <clears throat> bal ma cewa inni akhafu Allah rabbul alamin ni na tsoron Allah ubangin jami'ai ba abin da zan yi ba abin da zan yi ina kallon ka kawai kan shi sai suka ce to hujja ta biyu shi ne ta ba wata watakila lafiya ta yau in ga mutum ya tari ko kuɗi ko lafiya ko kuma sanyi yamma dai ba yi bane ba matsala hmm. na ba sanyi ka ba shi bane ya ce masu mi. ma anil ba su ninye dai ilaika da abdullak ni ba zan mika hannu mugunta guje ne karmu sha izini a bari mu more mana mu talakawa kuma ya ce to ni ba zan yi wani ba sa zan kashe ka ba ta ga nan bai da wani zaɓi ya mika wuya Ka zo na biyu malamai suka ce a'a idan aka zo kashe ka karka miƙa wuya kawai ba tare da kayi ƙoƙari kayi naka ka sun ba kawai ka miƙa wuya haka shi kenan a'a Yi iya iyawarka sai idan abin ya fi ƙarfinka kayi kayi an kasa samun wata maslaha to an kashe ka shi kenan wajen kariyar ranka in an kashe ka manzo sosai da ya gaya mana man qutila nafs man qutila dun nafsihi fa huwa shahidun duk wanda aka yi wajen kariyar kansa yayi shahada kai shiga aka zo yi sai kai ya ugarinka kai kai kai sun fi ƙarfinka ko sun fi ka yawa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi sai zama sun yi nasara kanka sun kashe ka to anan baka rani zaɓi illa ka mika wuya a yi kokowar da kai sai a kashe ka ba matsala <clears throat> to ta iya yiwuwa ya ga cewa ba zai iya faɗin da shi ba sai mi ƙauya amma dai jama'a ku sani ana gane jarumi ne ko a kan gadon mutuwar ka tabbata mutuwa za ka to karka ga yadda kai mutuwa walakanci karka da kai mutuwa kaskanci yi ka za ka yi da ka yi ka za ka yi a'a kwatan makankan yanci ba da shi bane bala'in da za ka yi ka kwatar ma kanka rayuwarka idan aka fi karfinka baka zama lusari ka zama ka sa kawai ka mika wuya ba to yawan kashe kashi ka na kashi hali amma kana iya gudu kana iya jakan hancin wani kana iya ma wani gware ko yana da bindiga kana iya fusgo shi ku yi bala'in da za a yi sannan ka samu nasara kansa kawai ka mika wuya wani wawa ya kama kai kashe karkai wani kai mai kima kai mai daraja ka bari kawai idan Allah kaddata haka za ka tafi shikenan shi yasa laraba ke cewa wala tubali hina uqtal Musulman, ala yujibin kana fillahi masalahi ba matsala ta bace in dai zan mutu ina musulmi ta kowace irin hanya zan mutu in dai a musulmi zan mutu ba matsala ko ka harbe ni ko ka fare ni ko ka dake ni amma dai sai na gwada maka cewa ni namiji sai na gwada maka cewa ina yanci sai na gwada ma yawa kuka bi ni amma na iya iyawa ta to shi kenan sai ka mika wuyawa kare ni zato an fahimta Shi ne. zaɓi na biyu na wajen malamai amma in ba haka ba to zai ka ji abin da yake ma ana ba su ne ilaika la yakturak inni akhafu Allah rabbul alamin nan sai yake mashi ni ina tsoron ubangijin talikai waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan shar'u man qabla na ne cewa in za a ka shi kaji ba bayan da za ka yi shari'ar wanda zai gabace mu ne amma ta mu shari'ar ta mu shari'ar to manzo Allah sallallahu ya faɗa man qutila na su fa huwa shahidu. duk wanda aka yi wajen kariyar kansa ya yi shahada kun gane wannan ka bari a zo a same ka kayi bala'i ka kashe takwas sun yi sa'a sun kashe ta amma kawai kai kaɗi a kwance ha ba jama'a ba a gane jari ne ba a gane miji a haka ka yi bala'in da za ku duba julebis hmm. sahabi ne na manzala sassanin tsakanin mutum goma sha aka same shi sha tara ya kai su lahira sannan suka kashe amma kawai ka zama wani sakari ya magana ga je ta mu kashe ta'u?" to ranka da ya buri a je ka ba za ni ba yi tarjiya za ka yi mana taurin kai ne ce masa ni namiji ne in ka yi jabin diga ko kuma rike ni ma iri ba kai laifi ba in za ka gwada sa ka gwada ka gani karshen ta sai ta faɗi a hannunsa kai addu'a ta faɗi a hannunsa ka kai shi lahira domin hukuncin shi shine kifa za mu zo kansu a gaba ba da ba insha Allah an fahimta da haka duk inda ta zo dole ne ka kwata ma kanka mutunci ka kare kanka ba kawai saboda kaga shi ya ce ma annabi ba su din yaji ilaika ya fitulak shi ke ka ce ka samu hujja a'a wannan shari'ar wanda ta gabace mu amma mu ta mu shari'a shine yi kokari yi mujahada ka kare mutuncinka in an zo taba iyalinka kare mutuncin iyalinka in an zo taba juciyarka, kare juciyarka ko ka mutu aka yi shahada an fahimta inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron ubangijin talakai inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nari sai ce ni ina fata ni ina burin ni ina son ya zama ka ɗauki laifina da kuma laifinka na kifan kai shi ke ka zama daga cikin 'yan wuta ka duba ba inni uridu an tabu bi ismi ba dai kashe ni za ka yi ba to shi kenan ni buri na dama shi ne ka ɗauki laifina wa ismika da laifinka kai karan kankar ka yi na kisa yanzu fata kuna mina sabin na sai ka zama daga cikin mabuta wuta bayan da za ka yi za ka ɗauki laifuka ne gaba ɗaya da nawar naka liyahmilu auzarahum kamilatan yawmul qiyama wa min auzar allazina yudilluna an sabilillah in ka batar da wancan bi ghairi ilm in ka batar da wancan ka batar da wannan duka zaka ibi laifin ne ka tafi shi to haka in ka kashe wannan ka kashe wannan zaka tattara laifukan su ne gaba ɗaya ka tafi wuce da su shi kuma wanda ka kashe cikakken musulmi ne za shi aljanna an fahimta wa zalika jaza'u zalimin ku duba mawqif din fadin gaskiya mutuwar fa yayi da mutuwar zai yi amma fa yana wa'azi na fadin gaskiya yana fadin abin da yake mai daci ka sani wannan abin da zaka yi laifi ne zaka daukan makanka guda biyu da nawa da naka kuma zaka zama daga cikin yan wuta kuma wannan shine sakamakon azzalimai akwai tsoro a cikin wannan magana akwai firgici a cikinta akwai koma baya cikinta akwai na tuba akwai ba zan sake ba nuna bajintar ka musamman kana ne mutunci wasu wawaye ce ta maka suna sa maka kyamara ko suna maka menene ka nuna kai mai mutunci ka yi mutuwa jarumtaka ka yi mutuwa jarumtaka aina ma ta kunu yudiri kuma mautu wala kun tun fi burushin mushaida ba maka sai ka mutu in eh, an ƙi kashe katin me za ka zaka ya duniya me kake zaka ci gaba da yi lokacin ka yayi kai hakuri Allah ne ya kaddarta maka amma duk kai da kai mutu kaskanci in ma an sako ka ko ka kwaci ba za ka ƙara shiga iya duniya ba za ka ƙara tafiya za ka yi to ka nemi tsarin Allah kare ka maka wannan musibar saboda manzo Abdul ya hana mu roƙon bala'i amma in ya same ka fa kun rajulan ka zama mutum Allah ka ba mu ikon sabaki اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين شكرا زوجة تريا متى تيبدأ متى تقعيتها متى ترنجا يدشي قتل أخيه يكسر أول نظر ضد وانا وعظ ليمي da wannan jarumtaka da ya nuna masa da wannan dunar da shi da ya yi makomarsa ta wuta jihar na majalitarar da makomar azzalimai wa zalika jaza'u zalimin duk bai iya samun laushi a cikin zuciyarsa fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin Allah ta'ala ke zuciyar ta raya masa ta dada masa ta rinjaye cewa ya kashe dan uwan nasa ba komai fa qatalahu kawai zai kashe shi fa asbaha min al-khasirin yawa ya gari daga cikin hasararrun bayi wanda suka tabar da rayuwarsu ba nan ba can ba fari ba farin gaba daya da cikin mai baki da baki kisan kai bala'i kisan kai ta'addanci ne mai girma kisan kai tsokanar Allah ce bayan shirka ba laifin da za ka yi ma Allah wanda ya kai zubar da ran mujinin musulmi ta za an kashe talatin an kashe ɗari an kashe kaza kuma so ake a gane dai a rayuwa wallahi ba zai yi ba wallahi yi zai waɗanda aka kashe ba da zaɓin su aka kashe su kai da kai kisan kan baka san mai ribar ba bayan ka kisan kan wanda ka zo kashe mai zai kari maka in ka bashi mai zai ƙara maka in ka kashe shi mai zai rage maka kana tafiya ne ala Allah akan kaddar Allah kake tafiya kuma da ka kyale wannan mutumin ya ƙara saka dai wallahi ya mutu dan lokacin mutuwa ne zafi muke ji an kashe wani an kashe amma kana da masani cewa zai iya mutuwa kan garinsa kana da masani zai iya mutuwar lafiya zai iya mutuwa da rashin lafiya wannan kisan da kaga an mai shine ajalin da Allah ya rubuta masa ba zai ƙara rayuwa ko min ci wallahi saka wallahi ƙarta da ba zai yi lokacin yayi kenan ba makawa haka ya zo kenan sai ya mutu amma muna jin babu daɗi ne ai mu mutum kisan gilla an mai kaza an mai kaza sai mu ji babu daɗi ba za mu wanta ajalin kenan kashe ka ɗari da ka manta dan labarin zama babu shi mutum ya kamar kisan gilla irin wani shekara ɗari ba rediyo ba kaza ba kaza duk ina labarin shekara ba wani mai jin zafi alam ɗin cewa an kashe wani babu shi don baka sani ba haka kai ma naka za a zuwa yi wasu mutane a nan gaba wanda ba su labarin ka ba su labarin ka wani ya yi gudu ya yi gudu an bin daji an kashe ba wanda yake labarin yanzu shi ke ya mutu dabbobin daji sun cin nama tun ajali ya zo la ya sa akiru na sa'atan wala ya sa kalimu in lokaci ko tafiya zaki to amma ka roƙi Allah ya saka mutuka da imani in ka mutuka da imani shi kenan yi babbar ka samu nasara a rayuwarka Allah ka samu samu nasara فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين الله تعالى جي فبعث الله غرابا في الله أيكم aiko انكاكا wata hankaka hankaka مي يبحث في الأرض ya zo yana tono a ƙasa yana tono shi ne albahar kamar kana neman wani abu ne a ƙasa cikin kirɓaya ƙoƙari kake ka gano shi wani abu ya fada shi ne albahar ka ji ɗalibin ilimi ya ce muna bahar ma'ana ma ta buɗe-buɗe ma ta buɗe-buɗe cikin littafai mu gano kaza mu gano kaza to kamar yadda kake tono abu ne a ƙasa shi ne albahar ɗin a kun gane ya kai ma abu ne kake tonowa cikin duhu kana neman ka haskaka shi matsala ta rikici kana neman ilimi ka gano kaza kaza kamar zo nan kwababban limamin da zo na magana kan wani menene a hadisi da ahad cewa zanni dilala ne ka dilala in banda jahilci zaka rusa addini ka ne gaba ɗaya. gaba ɗaya rusa addini zaka kana wannan abu domin duk abin da ke ahad in ka ce ba za ka karbe shi ba hadisin farko da zaka ji madan bid'a ya zai na karatu da shi in yi inna alhamdulillah na wani wa wani wa nastaghfiru sai fara إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والصلاة والسلام على رسول ka وأن إنما الأعمال بالنيات إنك ساموش وأن إنما الأعمال بالنيات إنك shi? ya daga cikin da ahad wanda sahabi ne ɗaya rautar shi ire-iren wannan shiri ta da shirmen idan ka ga mutane yi zira masu idanu suka tanka masu matukunan sai su malamu masu ka tanka su bannan su basu su ƙari fuffucin gaba ɗaya. sai ka zo ka ga wanda suka biya maka karatu fi sabilillah amma yanzu ganin kike cewa sun isa a bari wurin talafa in talafa duk da malamanmu, mu wajibin su ne su yi raddi idan ya zo ba a shaura Allah da kansa yana raddi da an taɓa shi an ce Allah na da Allah ce qul huwallahu a raddi ne kai tsaye Allah da kansa yi an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal ladina zila alaihi dhikra innahu la majnun Allah ta'ala ce nun wal qalami wa ma yasurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun raddi ni Allah ne. Allah da kansa yana raddi da haka malami bane dan malami sun yi raddi ba matsala ba ce amma wani lokacin ana kyale wasu bugaggun ne sai a rasu da waɗanda suka dace da su ba wai manya manya ba a manya kun yi yawa ku bari mu kananan mu dan bullo ku bari kananan su bullo ni hadisi ne alhamdulillah ما لم يتنكر تدى حديث من كانت علم الحديث ما يتبقى تفعي أنا ولي لا لبي لا لبي بغي وقت شيء مجمد أنه مضى الله صلى الله عليه وسلم قبائل وزد سوبني بغي كبر مقتا إن الله أن تقول كبر كلمة كبر مقتا آه، كلمة تخرج من أفواه يا تو إن بكرر القرآن بكرر كبر القرآن بكرر ya gaya maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi an sauka mai alqur'ani li tubayyana lin-nas ma nuzila ilayhi duk bayani da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shine hadisi sai ki yaro ko koma zato ne gaba ɗaya duk abin da ba qur'ani ba zato ne kai baka ma tantance me ake nufi da zato wajen malaman usul fiqh ba da abin da ake nufi da zato wajen malaman hadisi dariƙa shi ke cewa zato kuma duk dariƙa ba ka zato take ba zato kuke ba farki ma ne ke da haka mutum ma ya tsaya wannan wani jayayyar tanka kama irin waɗannan ma nan gaba yana sa su ji cewa su sun isa masu tattauna akan matsalar ilimi kyalis za ka shi ka so ka biya mutane karatu su mutanen gari idan da wannan shekara ta dangan suke yin mutanen gari za ka zo ka gaya mutane ga karatun ga karatun ga karatun ka gani a baya zo can wani maɗibgaggen na jijiya jina mutane menene zini dilala menene zini dilala na ga wani ɗan uwa rubuta ce kare san wannan daga gani jiye ana faɗi ba karanta ne shi kare gasa makarin ƙarya yake ya san abin da ke faɗi ba haka bane wallahi ya fi kowa sani ƙarya yake shi da kansa san ƙarya yake ma ma za ka karanta hadisi na sallallahu alaihi daga cikin takama sai an shi ya san hadisi in ka san hadisi ƙarya kake ka zo ka tinkare mu ka gaya mana wannan magana hadisi ƙarya ne wallahi sai aka maka hadisi saboda dari a jere wanda suka rute su gaba ɗaiɗe ne a haji kuma wanda baka da iko inkarinsu baka da iko inkarinsu a hadisun kudusi mazala sun zane ba su a kowane da gaba ɗin su ma a haɗin ne baka da iko inkarinsu da ka inkarinsu ka kafurta saboda ka ƙarfi magana Allah ka ƙarfi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirin da mu tafi Allah ce mi faɓawar lahu nafsuhu فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فأصبح من من النادي قال يا ويلته أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين الله يتورو لوتا هنكاكا يزوى تونو يا سونا راني waɗansu malamai suka ce Allah ya tura hankaka guda biyu sai sai suka shaɗa shi ne zai ɗanyi tona rami ya tona rami ya birna ɗan uwansa kun bayyanta don ya nuna masa liyariyahu kai fai wari sau ata ahi don ya gwada mai ya zai rufe gawa ɗan uwansa waɗansu malamai suka ce Allah ya turo hankaka ya zo ya tona rami ya tona rami ya tonawa sai dai rami mai yawa kalli hankaka da abinda hankaka yake yi na tonar rami qala ya wailata a'jaztu an ana mithla hadha al-ghurab Fa'uwari uwarith wa yake kai tona ni. yanzu ban iya samun dubara irin ta wannan hankakar ba na gaza iya fahimtar rayuwa irin yadda hankaka ne ban ci rayuwa ga shi ya zuwa tona rami ya tona rami a shi abin da dace din shine in tona rami Fa'uwari uwariya sau'ata akhi sai in birne ɗan uwana gawar ɗan uwana to a nan akwai abin za ku sake kula shi ne fa ba a sallahu guraban ya ba hasu fil arzi liriyahu kaifa yi wari sau a ta'ahi wajibi ne a girmama mamaci ba a wulaƙanta su mamacin ya mutu ba a buɗe shi rufe shi ake rufe shi ake tun ka ba kai kabari sai a rufe shi a lullube shi saboda rai ne mai daraja ya tafi to gangar jikin ma mai daraja ce sai a samu abu rufewa a rufe shi kunga ya nuna mana yadda ake mutunta gawa a rufe gawa sannan na biyu idan aka yi mutuwa ba a barin gawar a haka nan gaban mutane kowa ta kallanta haka dole ne a samu wasu cikinmu su tona rami su birni wannan gawar a ciki saboda ya zama shara kun fahimta me yasa ake birni gawa saboda a raba ta da namun daji da dabbobi da suke cin namun mutane za su wulakanta da wannan gawar domin hurmatul mu'min ka hurmati hurmatul mu'min maitan ka hurmati hayyan alfarmar mutum yana mace ce daidai take da alfarma yana rayu kuma fahimta mata ba mumi ne ya haramta a aga jikinsa ya haramta a wulaƙanta gangan jikin shi haka yake buƙatar a mutunta shi na rayu to bayan mutuwarsa ka zalika a mutunta shi a girmama shi a mutunta shi na uku malamai suka ce in aka birne mamaci a tona rami a mai birne wadda dabbobi ba su yi tono shi ba haka ne kuma warinsa ba zai damu al'umma rayu ba a birni shi haƙƙi ne da mamace yake da shi a kan rayayyu su yi masa wannan hidima ɗin an gane sannan na hudu idan mutum ya mutu wajibi ya sa likafani a birni shi da shi in mace ce a samu abu mai tudu a ɗaura mata jikinta a rufe da shi kamar yadda ake mafaɗi mata zahara radiyallahu ana ya zuwa cin shu'abul iman da ta zo mutuwa an nemo abin da ta ce mai za a yi mun kasi an ga mutanen wata ƙasa suna ɗauko wani abu kamar ƙwariya su kifa mace sai a sanya a jikinta a rufe inda zai iya bayyana da al'aurarta ko ya bayyana da wani tudun jikinta shi da ko a yanzu a saudiya in ka gagawa a buɗe ma'ana an sa mai likabari kawai an bashi haka to namiji amma idan ka gawa an ɗaura mata wani abu kamar akwati a sama gawon mace ce ana sa da kirjinta zuwa wajen cinyarta sai a rufe saboda ba a amince ma mutane da motsi da gawakin masu yi zazzan alfasha wanda gawar kuma yake tsaya yana saba ma Allah sai kuma na rairayi a cikin zuciyarsa to ku sutur ta ku sa gawar ba kamar inda mutanen mu suka zama yan gaggawa a cikin lamarin da su ba za su yi musu haka ba kaga an ɗauko gawa malam ko an ɗauko mutum ya yi dameji da ɗimi-ɗiminsa yanzu na kai haɗari a hanyar kaza zuwa kaza ga hoto ta ga ɗauko ta ɗauka hoto ga mutum ya yi kaca-kaca ba mutuntawa ba kimantawa wanda kai ba za ka so kai ka mutu a maka wannan rashin mutunci ba wannan tsere da kake da gawa mutane kai ba ka samu kaka ba da ɗimi-ɗiminsa yanzu yanzu na ka yaɗa mutum goma sha takwas ka koyi inna lillahi wa inna ilaihi ga ta tana ci da wuta wallahi ga wancan ciki inna lillahi wa inna ilaihi a kawo agadi na ga ƙarya kake yi wallahi abin ba damu ku dan da yana damu ka ba za ka je live video kana nuna mutane a facebook yanzu yanzu ga abin da ke faruwa ƙarya kake ba sautin me kake yi da hannu guda biyu ka je da wayar ma ka ɗibi ƙasa ka watsa amma shi ne zai rike waya inna lillahi wa inna ilaihi hasbunallahu wa ni'mal wakil ga ƴan uwa sun kama da wuta yanzu nan la ilaha illallah kuma kana ɗauka a bidiyo kana na mutane a tsakani da Allah in kai ne a cikin motar kake konewa za ka yi farin ciki da mutumin da ya zo da waya a hannunsa yana rike da hannu ɗaya ya dafa kai da hannu ɗaya yana ina da lafiya kanka bai kama agaji bai kama ba? jama'a duk mu'amalar za mu yi mu mutane mu yi burin irin wannan mu'amalar ta za su yi mana abinda ba ma so mu yi ma wasu ba ma so a yi muna kar mu yi ma wasu kar mu yi musu amma ga mota ta kama da takwa ko an yi haɗari yanzu yanzu na kawai don a ce shi ya fara yaɗawa ta zuka to mai ribatan ka yaɗa mai ta kai ba hukuma ba in ka yaɗa tafiya za ka kamar wajen don ba za ka yadda a zo a ce da kai ake cike fom wajen jami'an tsaro wajen ba da gawarkin waɗannan mutanen ba za ka yi tsaya ba ana gama ga shiga mota sun kara sun tafi su to wannan ba mutunci bane wannan ba daidai bane gawa tana buƙatar tawa, tana buƙatar kimantawa haka nan kana ɗebo gawacin mutane a wulaƙance an san yau tsabayin hilar wannan ya yi haka wannan ya karkace ta nan a ku tsaya ku shirya su ku mutunta su ku kimanta su ka ɗauki kanka a matsayin waɗannan mutanen da suke kwance so kake a ɗauko ɗaya yana kallon haka ɗaya ya ɗora kafa kan ɗaya ɗaya ya kwanta kan wannan ɗaya jini na zama maza kan wannan ba za ka so haka ba to a girman mutane a shirya su a shirya su a ɗaya ganye a zuwa musu kada kuma wani abu ya faru kwakwalwa ta fashe in an tare ka ga wani yanzu sai ɗaga ga inna lillahi wa inna ilaihi wani duka walakanta gawa ce wani sake ɗagawa kai kai kai kai kai kai wanda duka walakanci ne ba daidai ba ne jama'a babu da tarbiyyar mu'amala da gawa Haka hakanan masu wankan gawa masu wankan gawa su yi tsoron Allah karka dinga zuwa kana ba labarin abin da kake gani wani ya tashi mutuwa Allah canza mai kamanni yake ko launin fatarsa ya dahu saboda wahalar da ya sha ko Allah ta'ala murje shi gaba daya gaban sai koma bayansa fuska ta canza gaba ɗaya wani kuma ga ya mutu cikin tashin hankali ya mutu a tsangare ka zo kana bada labari kana bada labari wannan ba yi bane duk yana karkashin me liyuriyahu kaifa a sau'ata akhihi in kana cikin masu aikin gawa to kana daga cikin masu rufa ma dan uwanka asiri ai mutum ne dan uwanka mutum ne dan uwanka shi yasa masu aikin gawa sai an samu masu ilimi ba marasa aikin yi za su zuwa suna muku wanke-wanke kuna biyan su ba ko suna neman sadaka ba masu ilimi za ku saka cikin harka wanda suka san dokokin shari'a tun da kan mai jinya a asibiti mumarizat nafi likita yayin da aka tabbatar jiki ya rikici la halata kun yi kun yi ba makawa to ku dinga mai bishara da kalmomin la ilaha illallah cewa ba dinga yin yawan addu'a yana sauƙaƙa wannan wahalar da kake cikin ta yawaita faɗin la ilaha illallah za ta sauƙaƙa maka wahalar da ke ciki kaka gaya mai mutuwa zai yi ko kaga alamomi suna bayyana ce mashi dai kai baba yawaita faɗin la ilaha illallah yawaita faɗin la ilaha illallah tana sa a samu sauƙi a cikin wannan abin naka in ya mutu bayan wuta ba ba sauƙi ba ne ga malar rufa'i lokacin wata rana lokacin mahaifinsa ba shi da lafiya ɗan rashin lafiya ana korona ina son je duba shi a can garinsu gamawa a ke zama jikin ya yi tsanani Allah bai bani ikon dama zuwa ba a ran da na kira shi da asuba da daddare na ga ya sa hoton mahaifin ya ce a yi baba addu'a da asuba na tashi zan kira shi ce ya jikin baba ta jayi lafiya ta samu Allah ya karbi abinsa ta ji kalmar lafiya ta samu Allah ya karbi abinsa ma'ana kenan duk tsananin ne kake ciki in ka mutu ka huta ke to na riga na shirya da zan yi duba shi ke tafiya ta kama ni dole tafi zuwa ta'aziyya to mai jinya ya kula da haƙƙin ɗan uwansa wajen gaya masa kalmomi wanda suka kusa shi zuwa ga Allah kara ba shi dinga ihu yana wayo wayo wayo a ku lakana masa la ilaha illallah amma ka ce la ilaha illallah ta fi sauki akan ihun da kake in ce zaka ci ko akwai abin da kake bukata ba ma'ana kana ko ita da shi mai yi wasiya yi wasiya in akwai bukata yi wasiya yi wasiya in ba bukata yi wasiya shi ke Allah ta'ala ka samu cika imani قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فوالي سواة أخي فأصبح من النادمين yanzu ce kai cuna yanzu na kasa samun dubara da wayo irin na wannan hankaka da zan iya birni ga dan uwana bayan ya ta yawo da ita ya rasa inda zai da ita fa asbaha min najmin sai waye gari cikin masu nadama nadamar me kisan kan da yayi ko kuma nadamar bai iya birni dan uwan nan sama malaman tafsiri suka ce da yawa ana samun kuskure wajen fasara nan kukula kula fa asbaha min najmina bai ba na dama ya kan kisa ɗan uwansa da yi ba don ba a rauciya tuwo ba ku kula da kyau ya daga cikin kuskuren malaman tafsiri da yawa fasu ba ne nadimin yawa ya gani da damar kisan ɗan uwansa da yi in ka fasara da haka to aya gaba kuma ba ke fasarwa saboda Allah ta lalacewa min ajin zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin har zuwa inda zaka ji cewa duk abin da aka sharai to wa mana hayaha faka annama ahyana duniya to ai yana nan har yanzu a cikin bala'in nasa dan bai da damar cikin Na nadamar rashin wayen sa yayi baubawancin sa yayi nadama gidadancin sa shine yayi nadama kansa yanzu ko oh, wannan dabbar ma ta fi ni gane ba a nadamar kisan kai ba ai yana kan sabon Allah tunda an mai wa'azi bai ji ba an gaya mai makomar mai wannan abin bai ji ba an gaya mai za ka ɗauki ba laifin ya laifin ga gaba ɗaya duk bai ji ba kuma hasira ta kawo wannan abin duk bai gane ba ki ta zai nadama da aka bai nadama kisan kama shi yasa yana wuta shi ƙabila yana wuta saboda aikin yan wuta yi manzala sosai kuma yake babu wanda zai kisan kai a duniya face ya zama daga cikin 'ya'yan bani adam shiflin minu an ba shi zunubi duk wannan bandit boko haram avengers wane ne isis duk wanda suka kashe sai an ba mu kabila zunubi a cikin wannan abu saboda shi sunan ta mutane kisa shi ne mu'assis na kisan kai a bayan duk wanda ya kisa a duniyan nan sai Allah ya rubuta mai zunubi a cikin littafinsa kai ka koya musu sai amsa mai kamishin kai ka koya mutane kisa shi ne farkon da fara kisa a duniya ya zuba da jin dan adam ba tare da haƙƙi ba duk rayukan da ake kashewa ƙabila yana da laifi a ciki shi ne oga kwata-kwata shi ya koya ma kowa ƙwararri ya bayyana haka min ajiyar zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatal nafsan bighairi haqqin nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الله تعالى دليل ون abinda ya faru na ƙabil da habila Allah ta'ala ce katabna ala bani isra'ila muka wajabta shiga bani isra'ila annahu man qatal nafsan bighayr nafsi duk wanda ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba ma'ana ba kisan kai kai ba balle a kashe ka kawai ka kashe mutum sardan haka nan aw fasadin fil ardi ko ka zo kana fasadi a bayan ƙasa fa ka'annama qatala an-nas jami'a to kamar fa ka kashe mutane duniya ne baki ɗayan su da ka kashe rai ɗaya ya zai ke da ka kashe duniya baki ɗanta wa man wanda ya raye rai ba wai ka je ka hura mata rai saboda ba za ka yi a a kace ki rai da ya kisan da za a yi mata ko daga wahala ko daga bala'i na fama da ciwon ciki zai mutu zai ka samu magani aka bashi mutum ya faɗa rijiya kun ceto shi mutum ya accident kun sauri kun ɗauke shi kun kai shi asibiti mutum ya yi kaza ya kone da wuta gobara kun kai shi asibiti mutum ya yana cikin matsala kaza kun ba shi agajin gaggawa faka an da ahyan nasu jami'a ɗayan nan da kuka yi kamar duniya kuka raya gaba ɗaya kamar duniya ce kuka raya gaba ɗaya likita ka yi gaggawa wajen ceton rayuka ka kure na wulaƙanci in kuka yi wannan aikin saboda Allah Allah zai ba ku lada ne mai ɗimbin yawa ba sai kun zo kun yi wa'azi ba likita za ka shiga aljanna ta hanyar ka Sakacin ka ya sa kuma mutum ya mutu kamar ka kashe rayuka ne gaba ɗaya ka ƙi kula da mai marar lafiya sai an je cike cikin fam sai an je kaza ba za ku mai agaji gaggawa ba me yasa ke da emergency ku yi yi mana ku samu rayuwar tukunna sannan duk abin da ku ce je biya zai je biya amma ba je aka sai eh, kaki ba ba je aka yi kaza ba ga wata an kawo tare a hannun Allah za ta haihu na ta da miduwa guri sun danna mata tsawa sun zage ta ki mutu mana sada ke jin daɗin mu muna ina ne menene me da talaffus ku faɗi kyakkyawar magana ku tausa mutane suna cikin wani irin yanayi suna buƙatar kyakkyawar magana fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha to fir'auna ma kenan balle musulmi balle musulmi a faɗi kyakkyawar magana saboda mutane ya ziraɗi wani ƙarja a tuhum rusuluna bil bayyinati summa inna kafiran minhum da zalika fil ardi la musrifuna Allah ta'ala ce wala qad ja'atuhum rusuluna lalle manzannin mu sun zo musu bil bayyinati hujjoji bayyananu summa inna kaseeran minhum da zalika fil ardi la musrifun sanan da yawa daga cikin bayan wannan ayoyi da suka zo musu da wannan bayanai sai suka zama masu wuce gonar iyaka masu ta'addanci akan shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana jan hankalinmu da mu zama masu kiyaye waɗannan dokoki nasa mu girmama rayuka mu mutunta su rayuwa tana da tsada shi Allah ta'ala ce inna ma jazaa'ul ladzina إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم to tsakanin da Allah wannan ayoyi bai kamata mu musu a shawarar ba domin akwai matsala guda 23 a ƙarshen wannan ayoyi guda biyu da kuma yanayin da muke ciki yanzu yana buƙatar mu dinga karanta irin wannan ayoyi mu tunatar da ƴan uwanmu da suke tadanci wanda suke kashe rayuka babu dalili babu haƙƙi da kamata mu wannan ayoyin shiga kurtuba ko mu wuce su ya kamata mu tsaya mu bayanin su dalla dalla saboda 'yan ta'addanmu da wanda suke da yi su ji hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kansu sai mu bari gobe mu tashi akan wannan ta 34 insha Allah ta'ala abinda muke baka faɗa daidai Allah ba mu larasa wanda muka kuskure ko tuɓe harshe kuma Allah ta'ala ya yafe muna ya gafarta muna ya sa aljanna fi dauki ta ce makomar mu ga shek ibrahim ya zo zai yi muna kalma ko ɗaya biyu a cikin wannan shek ibrahim idris eh, zakariya jos zai sai muna albarka cikin darasinmu a cikin mintuna biyu da suka rage mana insha Allah ta'ala kafin nan a wakful walidai ɗinmu da muke yi na a kowane wata muna samu iyayenmu naira dubu ɗaiɗai akalla domin samar da wani wakafi ga iyaye Ah, lambar account mu shine 00106680 sunan masallacin imam ahmad ibn hanbal sannan ga waɗanda suke buƙatar rijiyoyi ga wanda suke buƙatar rijiya ta kaleji rijiya ta gargajiya a ko'ina ne a faɗin ƙasar nan akwai rijiyoyi da za mu yi guda ɗari duk wanda yake bukata sai kira lambar nan ta masallaci wanda kuma tsakanin da Allah ana da bukatar ruwan a wajen wakafi ne wani zai ma iyayensa rijiya guda ɗari za a yanzu a daniyar Allah ya gafarta wa mahaifinsa da mahaifiyarsa da kuma kakanninsa su zai rijiya guda ɗari duk wanda suke bukatar rijiyar za su kira mu lambar masallaci sai su faɗi inda suke da inda suke da bukata kuma tsakanin da Allah su nemo masu aiki rijiyar ta hannu za a iya tura musu kudin sai su rijiyar ta hanyar shi coordinator dinmu 091 62 22 26 zan maimaita saboda yan uwana yan kawai 091 62 22 70 26 ko kuma da hausa sifili tara ɗaya shida biyu biyu biyu guda uku za a rute biyu biyu sai bakwai sai sifili sai biyu sai shida wanda suke bukatar rijiya suna iya bugawa insha Allah ta'ala za a tsara su gaba daya har a tara guda ɗari sai a ba su kuɗi sai su rijiyoyin fi sabilillahi Allah ta'ala ya karɓa muna malamin fadilatul shek ta fadar hmm. duk wanda suke da sha'awar wannan ayyuka na alkhairi suna yakin taɓa mu mu yi jagoranci wajen gudanar da wannan aikin insha Allah nan ka faɗa ai kullum za dinga to malam ƙara faɗa nan ba Jaiz Bank Imam Ahmad bin Hanbal suna akawun wanda kuma ke da bukatar bayani zai kira lambar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 wanda yake muna da azumin watan ramadan a bakinmu ko muna jiran nan da lokaci kaɗan kuma za a sha ruwa to ba wani abu mai yawa zan faɗa ba illa iyaka jan hankalin madani mai magana ya kuma su sauraro kullum kada mutum ya yadda ya yadda ya zauna a rayuwarsa sai ko da minti ɗaya ne bai da manufa wato na zanta da mutane da dama ta hanyoyin wato hira da maganganu da tambaya sai ga mafi wasu mutane mutum yana rayuwa ne ba da wasu manufa domin akwai ɗabi'a ta mutane wanda kawai wannan ko dabba yana yin ta ya tashi da safe ya je farauta ya kada saniya ya kada barewa ko mai ya ci ya yi jima'i da iyalinsa ya dawo ya wannan ɗabi'a ce da kowa yana da wannan gariza ce ta ɗan adam ta dabba kowa yana da ita to amma ne zan bambanta ka kai da wanda ba wannan ba Shi ne manufa manufa ita ce take zaman to kamar linzami na rayuwarka to shi sa zama ku lokaci ko da mutum ba musulmi ba ne ko da kafiri ne ko bai hude ne in yana da manufa sai ya maganinka eh zai yi maganinka zai samu biyan bukatar shi kuma ko lokaci kuma abinda malamai suka ce duk mutumin da yake da wani abu da yake so a rayuwa yana da manufa ya tsaya zai tun Allah da zai iya yi shi shi yasa kake ganin wanda ba mu ba za ka ga suna zan buga mana misali ɗaya ne kawai yanzu a jihar inda nake duk garin da aka kafa a arewa ka je ka bincika ka gani da zaran an zo sun zo garin ko fili za su tsaya ba za su fili kusa da cikin gari za su tafi daji su yanki fili kamar eka dubu su kewaye su tsale shi akwai wani gari yana nan tun fulani za su iya da kusa in za ka fi akwai wani fili da ya fi kowanne kyau za su kuma eh eh to sun sai wannan filin shekara kusan tamanin da wani lokacin daji ne kyauta ma kusan aka ba su amma yanzu ya fi kowanne daraja a wuri so duk inda suka ji haka suke ba su da damuwa su je inda ake hayaniya in sai su tafi nesa to saboda haka wato wannan dan misali kawai na bayan to in har wanda ba kai ba zai yi irin wannan tunanin kai ne ya kamata ba za ka yi ta kai zaman to kana da manufa akan. a ‘ya'yanka kana da manufa a karan kanka kana da manufa a kan matakka kana da manufa a kan kasuwancinka ba kowai ka ta tara kuɗi ba shi sa za ga abin mamaki za ka ga mutum misali a jihohin mu irin kano kaduna da sauran zai ga mutum ya tara biliyoyin kuɗi ba wani tasiri da kuɗi yake a cikin al'umma amma yana nan da su da za a canji da yake kawo so da bai da manufa shi dai kawai tunanin sai tara kuɗin to amma za ka samu yanzu misali akwai abin da nan a nan abuja yanzu akwai abu guda ɗaya zuka mai h medics babu inda babu shi mm. abu inda babu shi to masu wurin suna da manufa ne duk inda sai ga al'umma ta ta za ka je ga abun abu to ma ga muke abu saboda haka a takaice dai abin da nake so in sani a dan wannan lokacin ko kai yanzu ya zama to kana da hadaf mu yanzu babban hadafinmu shine na lahira mai aiki mai kyau don me don mu shiga aljanna wannan hadaf ne ba wanda dole ya zama to kana da wannan hadafin to ko ba a hana ka kuma hadafi na duniya ba وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة kada ka zama kawai kai lahira lahira za ka lahira ko kana so ko baka so dole ka ji yayi inda ka shigo duniya ba da shi ba ka ma za ka tafi dole yau baka da zabi da ma wannan amma bima ataka Allahu ad-dar al-akhirah sai la tansa nasibaka Kada da rabuwa duniya Yaran nan gashi karami ne ga Allah ya kashi duniya yana da rabansa ba haka ya zo ba kai ba mai zuwa ba ka da iko akan rabon ko ba haka bane kwana da rabansa to wannan lahi duniya din Allah tausaya shi ga kamar duniya kada ka manta wato hadafin ka na rayuwarka na duniya in ma ka samu kuma a hafin to ma to ka zo ka kyautata mutane kuma a kada kuma ka zamanto ka mai da wannan rabanka na duniya zo fasadi to da haka yan uwa a takaicen takaicewa kullum cikin komai naka ka zama kana da hadashi amma idan baka daga za ka rayuwa da a fauza a ƙarshe ga cewa ka mata na kudin ko kuma kayi abin da kake so ka amma ya gaba me kai a cikin da shi babu babu za iya zuwa a karya ka lokaci kaɗan za iya zuwa a maka abuwa daban Allah ya sa mu dace saboda wannan yar gajiyar wannan siya muna fatan Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da ita mu samu hadafin mu na lahira mu shiga aljanna jannatul sulfurdos a duniya ko mu samu arziki mai albarka na halal ah, sallu ala nabi karim allahumma salli muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك